sauraro Assalamu alaikum. Nura Ado Suleiman ke muku barka da warhaka. A sabon shirin da ke waiwayar wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka auku a makon da ya gabata, mu zagaye duniya, wadda ke zuwa daga nan sashin Hausa na RFI. Daga cikin labaran da shirin wannan makon ya kunsa kuma, akwai rahoton da ya bayyana cewar matsalar hararen 'yan ta'adda ta tilasta rufe akalla kashi ɗaya bisa hudu na yawan makarantu a burkina faso a najeriya kuma sabon gwamnan zamfara mai jiran gado ya ce babu batun sulhu tsakanin gwamnatinsa da 'yan bindiga wani rahoto ya bayyana cewar jamhuriyar demokradiyyar congo na tafka hasarar dala biliyan ɗaya saboda fasakorin arzikin ma'adanan kasar a faransa kuwa 'yan sanda fiye da 450 ne suka jikkata yayin aron gama da dubban masu zanga-zangar adawa da dokar tsawaita shekarar ritaya a farkon makon da ya gabata wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ke norway ya bayyana cewar matsalar hararen 'yan ta'adda ta tilasta rufe akalla kashi ɗaya bisa hudu na yawan makarantu a burkina faso a takaice dai a watan fabrairun da ya gabata makarantu 6,134 aka rufe a kasar kamar yadda za a ji cikin rahoton shamsiya haruna A watan da ya gabata makarantu 6,134 aka rufe inda aka samu karuwar kashi arba'in da 44 cikin 100 tun daga watan Mayu, in ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway. Sama da yara miliyan ɗaya ne yanzu haka ba sa zuwa makaranta a Burkina Faso, inda sanarwar unicef ta ce waɗannan mutane sun kasance cikin rudani saboda gudun hijira da rikice-rikice wakiliyar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef sandra latov ta yi gargaɗin cewa yaran da ba sa zuwa makaranta na cikin barazanar fatauci ko kuma yaudarar su shiga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ƙungiyar ta ce burkina faso ta kasance kan gaba daga cikin ƙasashen da aka rufe makarantu a tsakiya da yammacin afirka rufe makarantu a kasar dai ya shafi malamai sama da dubu talatin da ɗaya burkina faso dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya inda take fama da tashe-tashen hankula da suka barke daga makwabciyarta ƙasar mali a shekarar 2015 kusan kashi 40 na ƙasar burkina faso na ƙarƙashin ikon masu tayar da kayar baya abin da ya fusa da sojojin ƙasar gudanar da juyin mulki har sau biyu a bara. mahukuntan jamhuriyar Nijar sun yi nasarar ceto ɗan jaridar nan na ƙasar Faransa Olivier de Bois da kuma wani ba Amurke da ƙungiyar janin mai ikirarin jihadi ta yi garkuwa da su tsawon shekaru. A ranar Litinin da ta gabata, ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar Hamadu Adamu Sule ya miƙa turawan biyu ga mahukuntan Faransa da na Amurka a birnin Yamai. Kamar da za a ji, cikin rahoton baro arzika. Gwamnatin Nijar ce ta sa hannu inda ta kwashe watanni da dama tana tattaunawa da kungiyar 'yan ta'addan Jinim mai gudanar da ayyukanta a yankin Sahel. Kungiyar dakarunta ne suka sace kuma suka yi garkuwa da Olivier Dubois, ɗan jarida na ƙasar Faransa mai shekaru 48 da haihuwa wanda aka sace ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 2021 a gawo ƙasar Mali inda yake yi ma wasu jaridu da suka hada da jaridar Le Point, Jean Afrique da kuma Liberation aiki. Bature na biyu shine Geoffrey MBK ba Amurke wanda shi kuma aka sace ranar goma sha hudu ga watan Oktoban shekara ta biyu da goma sha shida a garin Abarak cikin jihar Tawa inda ya sama da shekaru talatin yana yi ma wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafa ma makiyaya aiki. Les otages ont été récupérés sans essor. Ministan cikin gidan Nijar Hamadu Adamu Sule kenan yana tabbatar da cewa dukkan turawan biyu gwamnatin Nijar ta samu ceto su daga hannun 'yan ta'addan lami lafiya kafin daga bisani ta miƙa su ga hukumomin Faransa da Amurka. Olivier Dubois kenan yana cewa lafiya ta kalau sai dai ina da yar kasala kaɗan. Je remercie d'abord Dieu et après Dieu je remercie le gouvernement nigérien et la France. Ba Amurkan Jeffrey Wudike kenan yana cewa ya yi wa Allah da gwamnatin Nijar da kuma Faransa godiya. Jakadan ƙasar Faransa a Nijar Sylvain Ite da wakiliyar ofishin jakadancin Amurka a Nijar yayin da suka karɓi 'yan uwan nasu su ma sun isar da godiya ga gwamnatin ta Nijar da duk wani wanda ya sa hannu aka samu ceto Olivier Dubois da kuma Jeffrey Wudike. Baro Arzika, Nyame Rafi. yanzu kuma sai Najeriya inda karancin fitowar jama'a domin kada ƙuri'unsu a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi ya ja hankalin masu bibiyar siyasar kasar a ciki da wajenta. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Alhaji Umar Garba a Langawari wanda ya bi diddigin zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnonin a Najeriya. Eh to alhamdulillah a wannan zaɓe da muka gani na zaɓen shugaban ƙasa ya bambanta da zaɓen gwamnoni. sai zaben shugaban kasa zaɓe ne aka yi shi na gaskiya da gaskiya to a saɓanin na gwamnoni na gwamnoni kuma an ɗan samu yanayi wanda ake ɗan ba da kuɗi a na shugaban ƙasa, ban ga inda aka ba da naira ko da ba. amma sai dai na kayan abinci dai za a bayar amma a na gwamna na ga inda ake ba da kuɗi shine saɓanin bambancin shugaban kasa da na gwamna nan kana zancen kashiyar inda aka raba kuɗi a zaɓe na gwamnoni saɓanin lokacin zaɓen shugaban ƙasa wannan a sassa da dama na Najeriya ne hakan ta faru a iyakacin bayanan da kake da su ko kuwa a inda kake zaune. A sassa na Najeriya gaba ɗaya ba inda zaɓe inda ba a yi shi da kuɗi ba a Najeriya gaba ɗaya mu mun gani muna kiran abokananmu su faɗa mana kuma mun gani da idonmu. Wa'ansu sun ɗauka sun ɗora a Facebook, WhatsApp duk mutane sun ɗauka sun ɗora. Kamar me yasa sai a zaɓen gwamnoni aka yi amfani da kuɗi saɓanin zaɓen shugaban ƙasa wanda ake ganin cewa kamar shine mukami mafi girma a ƙasa. eh to gaskiya dawowa da cewa a karbi sabin kofin kuɗi shi ya kawo wannan matsala kuɗin ya dan fara bayyana da aka ce a karbi tsohon kuɗi dama wani sun ajiye kuɗin a ƙasa shine suka yi amfani da kuɗinsu. su to a tarihin siyasar Najeriya kamar an san cewa mafi yawan waɗanda suke riƙe da mukamai abu ne mai wuya iya kayar da su ko da suna ƙarshen wa'adin suna neman wani mukami misali daga gwamna zuwa sanata ma a wannan karon an ga waɗanda suka faɗi ya eh, talakawa ne magana ta gaskiya sun gaji inda suka waye sun gaji saboda mutane ne an muku an muku kuna shan wahala to dole ku sadakar da rayuwarku ko ku nemo yancinku. A wasu jihohi an shaidi karancin fitowar jama'a watakila saboda jama'a ba sa shawar zaben ko kuwa saboda fargaba. E to gaskiyar magana mutane ne kawai daman zaben shugaban kasa ne a ransu an su da yawa da aka gama zaɓe suka fita neman abinci in ka zanna a gida rayuwa ta yi wahala shinkafa ta yi tsada gero ya yi tsada to dole ka fita ka nemo abincinka wannan abin ya jawo mutane ba su fita ba to ko ina kuma sai ya kasance haka an tafi neman abinci amma fa ka ganin cewa kamar barazana daga magoya bayan wasu jam'iyyun siyasa musamman 'yan shagaliya ta sa wasu sun ga cewa gara su tsaya a gida maimakon su je rukunan zaben. Wannan kan haka ne wa'ansu kan da yawa ma hakan ne su ma. Saboda wani akan taliya guda ɗaya ma sai ya kashe ka. yanzu akwai irin fara da na gani a taliya ɗaya ma suka zo suna ta faɗa a katan ɗaya na taliya suka zo suna faɗa har adduna wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan nima na ga wannan. to me zaka ce da irin gudunmuwar da jami'an tsaro suka bayar a wannan karon. a jami'an tsaro sun ba da gudunmuwa to amma abin ne ya musu yawa saboda kowane rumfuna sun yawa polinity ya yi yawa to dole ne yan jami'an tsaron ba su kai rumfunan zaɓen yawa ba. to alhaji umar garba alangawari muna godiya sosai. To na gode Allah ya saka da alheri. Bayan batun zaɓukan shugabannin al'ummar da aka yi a Najeriya sai kuma batun manufofin wasu daga cikinsu da suka ɗauki hankali musamman a arewacin ƙasar. Inda zababben gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare ya ce ba zai yi waiwayi shirin sulhun da gwamnatin jihar ta kulla da 'yan bindiga a baya ba, saboda yadda ya gaza samar da maslaha ga jama'a, kamar yadda za a ji a tattaunawarsa da Bashir Ibrahim Idris. zamfara tana da matsaloli daban-daban wanda ma ba sa mislatuwa. Na farko babban abin da yake damun mu shine maganar rashin tsaro. Wanda idan ba mun shawo kan tsaro ba kusan babu abin da za a yi taɓukawa a wannan jiha namu. Sauraka babban abin da ke gabana shine in tabbatar da cewa da ikon Allah mun kawo tsaro yanda al'umma za su ji daɗi kuma samu walwala su yi abin da ya kamata masu kasuwanci su cigaba da kasuwancin su 'yan makaranta su je makaranta da makamantansu saboda shi ne babban abu da ke gabana. Na batun maganar sulhu gwamnatocin da dama da suka gabata sun yi sulhu amma har yanzu ba a ga sulhun ba. Bini ne matsayin ka dangane da sulhu? Ai maganar sulhu ma bata taso ba saboda ai baka sulhu idan ba ka tabbatar da cewa kai ne akan gaba ba. Saboda haka wannan wani abu ne can daban amma mu akwai take-taken da muke da shi wanda kuma na yi imani da ikon Allah za mu sha matsalar wannan tsaro da muke fama da shi a wannan jiha mu. in Allah yadda in ma an shi mulkin nan. Kowa san jihar Zamfara jiha ce ta manoma waɗannan matsaloli da aka fuskanta na wannan shekaru ya kassara wannan sana'a ya ta da garuruwa ta yaya za ka tunkari wannan matsala? Tabbas noma shine kan gaba wannan jiha mu. amma kamar yadda ka sani saboda matsalar da aka samu ta tsaro mutane ba sa iya zuwa gonakinsu su noma su sai zamanto ma ba ma wai noma abin da za su sayar ba a'a abin da ma za su ciyar da kansu ya gagara saboda duk wanda ya je gona kusan zan iya gaya maka cewa zuciyar shi tana wuya saboda duk wani abu zai faru gare shi ko a ɗauke shi ko ma a kashe shi baki ɗaya To alhamdulillahi bisa kan irin kudurorin da nake da shi a wannan jihar namu na tabbatin cewa an inganta tsaro ko kuma an ba da tsaro ga al'umma. To in muka samu wannan nasara in Allah da wanda na san kuma da ikon Allah za mu samu. To al'umma za su koma gona su yi noma ba kuma ma wai noman cin abinci ba a'a har wanda za su iya kasuwan shi da shi kamar yadda aka san mu in Allah ya yarda. Saboda abu ne wanda yake yana da muhimmanci a gare mu. tsaro tsaro tsaro sai batun magana ilimi yadda yara ɗalibai ta kai ga ba sa iya jarabawa saboda gwamnati ba ta biya musu babban abin bakin ciki yau shine idan kana magana ilimi a najeriya baki ɗaya zamfara ita ce ta baya kamar yadda wannan z da muke da shi sau da haka bayan mun ba tsaro mahimmanci to ilimi shine na biyu wanda za mu tabbatar da cewa mun inganta ilimi yadda da ikon Allah yaran talakawa za su je makaranta a al'umma za ta yi alfahari da su wanda yake shine na biyu a cikin manufofina na na neman wannan mulki na gwamna saboda haka za mu tabbatar da cewa mun inganta ilimi a wannan jiha mu, don yau sanin ka ne in babu ilimi kusan babu abin da za ka yi na rayuwa shine ƙashin gadon bayan ci gaban al'umma Dr. Dauda Lawal Dare, mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu tattauna da kai. Ina godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi. To yanzu kuma sai gabashin Afirka inda akalla dala miliyan dubu ɗaya jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ke tafka hasara kowace shekara sakamakon fasa fasakorin ma'adananta musamman a yankin gabashin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da baitulmalin Amurka ke cewa sama da kashi 90 na zinarin da ake haƙowa a ƙasar ana fitar da shi ne ta barauniyar hanya zuwa kasashen uganda da rwanda ministan kudin jamhuriyar congo nicholas kazadi wanda ke zantawa da jaridar financial times ya yi zargin cewa rwanda ce ke amfana da mafi yawan kudaden da aka samu daga wannan fatauci Yana da wuya a san adadin da ake fitar da shi zuwa ƙetare, musamman ta haramtacciyar hanya. Wannan ƙididdiga ce kawai bisa fitar da kayayyaki daga ruwanda da Uganda. A gaskiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo babu matatar zinari, amma akwai matatar zinari a ruwanda da Uganda. nan gane da adadin da matatun nan ke fitar, ne za mu iya sanin ko kaɗan daga cikin da ƙasashen biyu ke fitarwa. Wannan dai bai dace ba ganin irin aikin da muke yi daga cikin gida, kuma alamomi ne da muke da su. local ne correspond pas à leur production locale. Ça, c'est ça les indicateurs. To yanzu kuma sai batun lafiya inda hukumar WHO ta fitar da wata kididdiga da ke cewa akwai mutane akalla miliyan ɗaya da ke rayuwa da cutar tarin fuka amma ba tare da an gano su ba a nahiyar Afirka. Azima Bashir Aminu ce ta kawo mana wannan labarin. A jawabin ta yayin bikin ranar yaƙi da cutar ta tarin fuka ko kuma TB, shugabar hukumar ta WHO reshen Afirka, Dr. Mashadi Sumaiti ta ce cutar na ci gaba da kisan mimmiƙe ga miliyoyin al'ummar Afirka. A cewar Maiti duk da ƙoƙarin da hukumar ta WHO ke yi da taimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin yaƙi da cutar ta hanyar wayar da kai da kuma bayar da magunguna har yanzu akwai wake gibi a ƙoƙarin kawar da cutar tsakanin al'ummar nahiyar. Shugabar ta WHO shiyar Afirka ta ce kashi 40 cikin ɗari na masu ɗauke da cutar TB a Afirka ko dai ba su san suna ɗauke da cutar ba ko kuma ba a kai ga tattara bayanansu a kunshin rahoton WHO na shekarar 2021 ba. A cewar jami'ar kashi 20 na sabbin kamuwa da cutar ta tarin fuka ko kuma TB na ɗauke da cutar HIV wanda ke matsayin babban tashin hankali lura da rashin kulawar da galibin su ke fuskanta. jagoran 'yan adawar kasar senegal usman sanko ya zargi gwamnati da shirin yi masa kisan killa matakin da a makon da ya gabata ya ce a shirye take da ta ɗauka kan duk wani mai adawa da ita amul Babu wata doka a ƙasar nan wadda ta tilasta mini bayyana a gaban kotu a wannan shari'ar da ake. Ko a bayan na alkali alkalila iya shirya zaman kotun sannan ya sanar da hukunci. kenan a wannan shari'ar da ta shafi gyaran hali sun farfasa mini gilashin mota na abin kunyar ma sai da suka zubar da wani abu mai guba kan jikina abin da ka iya yi illa ga lafiyata saboda na je na yi na duk ya sauya a halin da ake ciki ba mu san ainihin shi wannan abun miye ba sai dai an yi gwaje-gwaje kuma an aika zuwa kasar waje muna dakon sakamako a wancan ranar na ji ciwon da ban taba ji a duk cikin jikina ba shi yasa na ce wannan wani yunkuri ne na aikata kisa suna neman dukkanin wasu hanyoyi don ganin bayana wannan ba shi ne faro kuma na san ba zai zama na ƙarshe ba fassarar kalaman usman sanko jagoran 'yan adawar kasar senegal ta yanzu kuma sai turai inda shugaban faransa emmanuel macron ya ce boran da dubun dubatar 'yan kasar ke yi bai isa ya tilasta wa gwamnatinsa janye sabuwar dokar sake fasalin tsarin fanshin kasar ba kalaman macron sun zo ne a yayin da masu zanga-zanga suka yi wa ɗaruruwan 'yan sanda rotse 'yan sanda fiye da ɗari da hamsin suka jikkata yayin aron gama da masu zanga-zangar yayin da bayanai suka ce su ma jami'an tsaron sun samu nasarar cafke wasu mutanen fiye da ɗari da hamsin. kungiyoyin kwadago dai sun yi ikirarin cewa mutane miliyan uku da rabi ne suka fita zanga-zanga a fadin Faransa yayin da dubu ɗari takwas suka fita a birnin Paris kaɗai. A birnin London kuma wani rahoton bincike mai zaman kansa da aka gudanar ne ya nuni da cewar rundunar 'yan sandan birnin wadda ita ce mafi girma a Birtaniya ta kunshi jami'ai masu aikata laifukan nuna wariyar launi cin zarafin mata da kuma kaskanta masu ra'ayin auren jinsi ɗaya matsalolin da shugabannin jami'an tsaron suka ki ɗaukar matakan kawo su da gangan an dai fara tattara bayanan binciken ne shekaru biyu da suka gabata bayan da wani jami'in ɗan sanda mai suna wayne cousins ya sace wata matashiya wadda yi wa fyaɗe daga bisani kuma ya kashe ta ba a gama jimamin ta'asar ba aka kuma bankaɗo muggan laifukan wani jami'in ɗan sandan na daban mai suna david carrick wanda ya yi wa gwamman mata fyaɗe tare da cin zarafin wasunsu abinda ya sa aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai sabon rahoton da aka fitar dai ya kuma gano cewar hatta jami'an 'yan sanda da suka fito daga kabilu marasa rinjaye suna fuskantar cin zali yayin da kuma 'yan sanda farar fata ba sa damuwa da korafe-korafen da aka gabatar musu kan cin zarafin mata ga misali wani dan sanda a birnin london musulmi ya shaidawa masu bincike cewar an taba ɗora naman alade a bisa takalmansa a cikin ofishinsu yayin da kuma aka yanke gemun wani abokin aikinsa ba indiya da ke bin addinin sikh domin tsokana kawai A makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 500 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kashe daga watan Janairu zuwa yanzu a ƙasar Haiti, kamar yadda za a ji cikin rahoton Muhammad Salisu hamsu. Akalla mutane 530 ne aka kashe, mafi yawancinsu kuma maharba 'yan kwanton ɓauna ne suka kashe su, a yayin da 'yan tsageren da ke tada zaune tsaye a ƙasar ta Haiti suka sace wasu mutane 280 kamar yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a jiya Talata. rahoton hukumar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniyar ya kuma bayyana cewa ko a cikin makonnin biyun farkon wannan wata na maris da muke ciki taho gamar da aka yi a tsakanin 'yan tsagera da 'yan sanda ya yi sanadiyar hallaka rayukan mutane akalla 208 wasu 164 kuma sun jikkata tare da sace 101 mafi yawan waɗanda abin ya shafa kuma an kashe su ko kuma jikkata su ne a cikin hare-haren 'yan kwanton ɓauna da ke harbi irin na mai kan uwa da wabi kan mutane a cikin gidaje da kuma kan tituna kamar yadda kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya marta hurtodo ta sanarwa manema labarai. shekaru ashirin bayan mamayar amurka a iraki da ya kai ga hamɓarar da gwamnatin marigayi saddam hussein a yunkurin tabbatar da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar da ke yankin gabas ta tsakiya har yanzu alamu na nuna yadda ake da gagarumin aiki a gaba ta fuskar demokuraɗiyyar Mark Kansian babban jami'i a cibiyar tafiyar da mulki da tsare-tsare ta ƙasa da ƙasa da ke Amurka CSIS ya ce ko kaɗan ƙasar ba ta yi da na sanin tsawon lokacin da ta ɗauka tare da kashe maƙudan kuɗaɗe a ƙoƙarin tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasar ta Iraki ba duk da cewa ba ta kai ga samun nasara ɗari bisa ɗari ba. The results have been disappointing Sakamakon na daban takaici, wannan ba ita ce tsayayyar dimokuraɗiyyar Iraki da Amurka ke fatan samarwa ba bayan mamayarta da ta yi a shekarar 2007 zuwa shekarar 2008 wanda ke uh, fatan ganin ɓangarorin siyasar Iraki sun haɗa kai don samar da gwamnatin haɗaka, amma haƙa bata cimma ruwa ba. ba mu yi nadamar yaƙi da masu tada ƙayar baya ba ba mu da haƙuri ba mu da fahimtar wasu akan hakan ba mu kuma da ƙwararru a yankin da za su yi abin da ya kamata To da wannan shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labaran makon da ya gabata yake karkarewa a madadin abokan aiki Nura Ado Suleiman daga nan sashin Hausa na Arafa wa masu sauraro fatan alkhairi.